Hamza Dogo yana gani na ya ce ai akwai wani fim ɗin da zan yi zan yi casting ɗin wannan yarinya sai na daga kai na kalle shi da na daga kai na kalle shi kawai sai na yi irin fuska haka na ƙin mai magana da dare ya yi ya zo ya ce min zo za mu yi magana da shi kamar ya magana da kai eh ya zo ya fara min tatsuniya ai zan miƙe fim fim da na shigo fim da yadda iyayena na shigo fim in ka ga na yi wallahi Allah ne ya ce zan yi idan ban yi ba ban da rabo cikin shi sannan tun daga lokacin ya ɗauki karar tsana ya ɗora mu cewa yake biya wani abin domin ya miki fim da ma nan ne da sauƙi malam to shi ina wanda aka ba amanaki yana can shi ma yana tsula tsiyarsa Ruqayya Aminu wacce aka fi sani da Baby Rookie. Da wace Ruqayya Aminu? Ruqayya Aminu dai haifaffen garin Bauchi ce. An haife ni a Bauchi, na yi karatu na duka a Bauchi. Na fara rayuwa a Kano 2020. To, me me ki Kano? Fim. Ya taya? Ta dalilin wani sunan shi Kamal Abdullahi yana cikin wani shiri sirrin ɓoye a Cimugu za a fi tsanin shi da haka ta dalilin shi na shigo fim amma ba lokacin ba ne ba na fara fim ɗin mun haɗu da su lokacin na zo beddan ƙawata muka haɗu da su a hotel ni'ima hotel ga ɗakin mu ga ɗakin su lokacin suna editin ɗin fim ɗin sirrin ɓoye suka ce da Allah ina da ruwa na ce musu eh sai na ce zai karɓa kenan daga lokacin da shi da Abdulaziz ne ta kowa wanda yake editor fim ɗin labari na sai suka ce min gaskiya za ki kyau da fim ya kamata a ce ki shigo fim sai na ce gaskiya ni ban da ra'ayin fim sabila da mama na ni kaɗai take da ita in bana kusa da ita akwai matsala ni ce ita ɗaya mace ya ce min a ah, ban matsala ki san dai yadda za ki ki lallaɓa ta ta shigo masana'antar fim na ce to shikenan ba matsala zan koma bauchi idan na koma bauchi zan yi magana da babata zan yi magana da babana ina kuma da yayu maza zan tambaye su akwai wani yayana mun fi good time da shi sai na fara gaya mai wanda nake bin shi sai na ce mai wane kaji kaji kaji kaji na haɗu da wani na dai bashi labari sai ya ce min kin san babanmu ba zai yadda ba da yake babanmu tsohon soja ne da girman ka ba sai ya doke ka sai na gagara gaya wa baban mama na kuma da yake ka san mace muna da shaƙuwa tsakanina da mama na sai na same ta nace mata gashi gashi fa mama ina so in fara harkar fim fim nace eh fim ta ce ki faɗa wa babanki na ce ba zan iya ba ta ce me yasa na ce wallahi ba zan iya ba sabila na san halin shi sai ta samu babana ta ce za ta mai magana sai ta samu babanmu ta gaya mai da bala'i ina bacci aka tashe ni fim zaki na ce eh na dai daure duk an hure min kunne dai sannan lokacin fim din kawai in yi shi sai baban mai ce min abin da yake so da ni idan zan yi fim ya bani ilimi kuma na san waye shi in zama mai gaskiya in kama kaina duk da mutum baka isa ka ce 100% zai zama nagari ko wani abu ba sai na ce insha Allah zan kiyaye kenan ni dai an banna a gida sai aka zo kuma bakin me ake cewa bakin fama na kira shi na ce mai mun yi magana da mamanmu ta ce min babu matsala amma ba zan zauna a Kano ba sai dai idan lokacin da in ke da aiki in zo ni in tafi in zo Kano in yi aiki na sai in koma gida sai ce min babu matsala ki damu wajen shekara biyu da wani abu fa yanzu shikenan ki damu aka yi haka sai suka fara wani fim din su cikar buri har yanzu ba a saka fim din ba shikenan sai ce min ya kira ni a waya wance kina ina na ce ina bauchi ki taho location za a fara aiki za a fara aiki eh za a fara aiki shikenan na gaya wa mamanmu mamanmu ta ce kira babanku a waya na gurin aiki sai ki in ya bar ki sai ki tafi kamar lokacin karfe sha biyu rana na kira babanmu na mai bayani ya ce mu oke to shikenan babu matsala ki je ki Allah ya kare na taho Kano ban san kowa Kano ba shi kadai na sani a Kano muka je ofis din na zauna da yar jakata sai ya ce min za a tafi Gumel a Gumel aikinmu za a yi aikinmu da su Aisha Humaira su Amda su Sultan su waye duk allocation din a din su Fauzu su waye duka dai ga su nan lokacin duk na fara sanin su muka yi wani ma'amala har dai aka zo ana mutunci aka tafi Gumel da aka tafi Gumel aka zo to abin da ba irin baka sanya yake ba zaka ke ganin abin kamar irin magic irin abin dai da baka san shi ba kawai na zo na ga yadda rayuwar take na shigo ne irin kai na tsaye ba zan haɗu da wani ƙalubale ba tun daga wanda ya jawo ni ya sa min sha'awan abin a raina kuma sai ga abin da gari ya zo ya waya muka tafi gumel da menene abin da gari ya waya yawa a gumel da muka je akwai wani hamza du dan dago kowa ya san shi ko a dai masana'antar fim hamza dogo yana gani na ya ce ai akwai wani fim ɗin da zan yi zan yi kastin ɗin wannan yarinya sai na ɗaga kai na kalle shi da aka kai na kalle shi kawai sai na irin fuska haka na mai magana aka zo nan akwai dai abin da ba zan iya faɗan shi ba zan dai ɗan takaita aka zo dare yayi amma fa iyayen gida na yan fim ku yi hakuri zan faɗa da dare yayi ya zo ya ce min in zo za mu yi magana da shi kamar ya magana da kai eh ya zo fara min tatsuniya ai zan miki fim zan miki kaza zan miki kaza na ci ainihin <laughs> fim da na shigo fim da yadda iyayena na shigo fim in ka ga na yi wallahi Allah ne ya ce zan yi idan ban yi ba ban da rabo cikin shi sannan tun daga lokacin ya ɗauki karar tsana ya ɗora mu dan kin ce ba za ki fim ɗinsa ba yawwa dan dai akwai dai wasu abubuwan da ya gaya mun? bai zama lalle na faɗe shi ba eh amma me za ki ya faɗa masu kallo kawai ni dai ya gaya mun wannan shine abin da ya causing na ce ba zan yi ba misali cewa yake biya wani abin domin ya miki fim da ma nan ne da sauki malam to shi ina wanda aka ba amana ki yana can shi ma yana tsula tsiyarsa bai san wannan ya nemi ki zo wajen sau ina duk abokai ne fa tare fa na gansu ya sani ma to kiya kike a wannan lokacin na zuciya allocation din ma na tafi Allah ya saka wa Aisha Maira da alkhairi ta dauki kuɗi ta bani na ce ni bauchi na gidan mu zan tafi bayan nan sai da aka yi wata da watanni an shiga an a wajen ƙarshen shekarar 2020 ma sai akwai wani sunan shi oka suna yawo da sani danja sosai duk wanda ya san shi ya san duk wanda ya san oka ya san sani danja tunda abokin shi ne tun da sai oka muka haɗu da shi ya kira ni ya kira ni lokacin nan sai ce min in zo Kano zai haɗa ni da sani danja bai ce zai sani afiyan ba gaskiya zai haɗa ni da sani danja lokacin akwai ofis ɗin sani danja a wajen rawun ɗin na tara ko mai eh, ban san Kano sosai ba lokacin na gurin kafin ya koma iya fatura. muka je muka samu sandanja a gurin sandanja ya karɓe ni hannu bibbiyu aka gaisuwa ta mutunci sai ya ce min mama na ta san ta yadda in yi fim baba na yadda na ce mai eh ya ce min to insha Allahu zai iya bakin kokarin shi ya sani a cikin fim ɗin shi idan lokaci ya taso shi wannan uka ɗin ko shi sani danja shi sani danja da shi. lokacin da fim ɗin shi ya tashi darakta abba ɗorayi shi ya darakta, shi ya ɗaura min kyamara fas fim ɗina kenan lokacin na fara aka fara samun kyamara na fara matan alhaji ya kira ni suna location ya ce min in zo shi da kanshi sani danja na tashi na je da na je sai ya ce min to gashi gashi ga rol ɗina da manyan mata iyaye na fa aka haɗa ni. A me kika fito a wannan fim? Malama. Irin na zo irin matan su shagalallu ne kawai duniya suka sa a gaba. Amma shi a wannan a wannan location din ba samu wanda yace zai miki fim ba. Babu. Gaskiya ban samu ba. Sai dai me? Sai dai alkhairi. Ka a ci bakin yi san kai. A'a ba ai ni a za a zo ma gaban da ma amin zan. Shi san da wancan abiya fa a gumal da kika je ba cikin ba ma ba. Ina na isa. Da yanzu zan kai wannan matakin. To daga nan. Eh. ya aka ci gaba da damawa a masana'antar kani sai aka zo ina cikin aka yi wannan fim din na ji daɗi sosai su amal umar suwaye kowa yana cewa na yi ƙoƙari acting ɗina na farko na yi ƙoƙari in dage lokacin ma director abba ɗore ya zata na irin ƙwarya acting ka san daraktocin nan ba sai a hankali wato kinan gina nufin kamar ya sai a hankali a fagen ai yanzu haka zai maka wasa amma ana zuwa aiki zai zai canza zai koma director ai na jikin ce wai da ya ga kin ya dauka ke gwana ce ma eh, Kina ya dauka irin ai yana gani na nufin idan suka ga yan mata sun faga kafa ba haka nake maka nufi ba dakata sharfar da <laughs> cewa na yi da yana gani na da yan fim yau da gobe ka gane zai dauka ai ina zuwa location an daura min kyamara na iya aiki na yi ne komai ai sai a hankali to sai da zo irin yana dan fada fada haka irin ya dauka kawai isgilanci na ne yasa na ƙi abin da ya kamata sai daga baya kuma da ya gane sai ya ce min ruka yake ce min to ruka ki hakuri kaza da kaza da kaza ai ban sani ba kenan yanzu ke abin da ya faru a gumal za iya cewa an miki kan tawaye ko kuma an yi kokarin yi miki kan tawaye yawwa kokarin yi min akai sai na kuma waye da kaina amma dai har yanzu suna nan da wannan cewa su ne suka fara fahimtar da ke mahimmancin shiga fim har eh wannan ai shi yasa na fara faɗa ma daga farko eh shi yasa min sha'awan fim wallahi da ban da ra'ayinta akwai wanda dai suka dan sani danja Allah ya saka mai da alkhairi ya yi min halarci mandi ya min ba fakanta waye ya min ba mandin yawwa ya dai jani a jiki ni kuma na gano wasu abubuwa sai na ja jiki na me gano A'a, wannan kuma dai sirrin sirrin cikin gida ne. To daga nan sai aka ci gaba a masana'antar Kano me aka ci gaba dai? To alhamdulillah dai dan aiki haka talla abubuwan da ba za a rasa ba. Su dan yanzu ma haka nan duk suna dan cicciki mun dan yi suna sinasinai ba masu yawa ba amma insha Allah yanzu muna nan za mu ɗauko wani sabon series din mu. Wanne kenan? Hagu da dama insha Allah. Ina ciki. To waɗanne ƙalubale kika fuskanta? Wai. In kika cewa waɗannan da kika ɗan faɗa. ƙalubale na farko akwai wata celebrity a industry da na zo location ta kalle ni tun daga sama har ƙasa ta ce wannan ɗan fim ta zo yi aka ce za kuma ta iya yi walla hmm. kawai abin da ta ce ke me kenan aka ce zan yi sin da ita ta ce lokacin ta ya ƙure za ta tafi to wannan abin har yau ina tana yanayin min ciwo sosai kuma ba wani abu tafi na na rayuwa ba kawai ɗaukaka tafi ni kuma ni ma in ina da rabo zan samu kawai sai wani kalubale mm, sai kalubale ina cikin harkan fim tsamo tsamo sai aure ya tun karo min da auren ya zo akwai wata kamar sista na ne duk wanda ya san ni zai ganni tare da ita sunanta auta to saurayi na tare da ni da ita fa ya gan mu amma bai ce yana son ta bai ce yana so na aka zo magana ta karfi ya tashi ya je har gaban iyaye na aka yi maganganu da aka yi maganganu sai na ɗan jawa baya da fim ko an kira ni aiki sai in ce sai in ki zuwa sabila da ina ga tunanin kawai aure lokacin ya zo zan yi aure Tun da burin mahaifiyata kenan duk da dai ba a san gawan fara ba kenan sai ta zo an yi magana komai da komai ya ce a lokacin lokacin maulidi ne zai tafi saudiya zai je umara idan ya dawo zai kawo kuɗin aure na sai ita autan ta dafa muke da ita komai nawa ta sani sai take ce min ke yanzu ya za a yi wannan ai yaudara ki zai ya zo ya ajiye ki a gida ba wani abu yake miki na rayuwa ba in kawai ki ce mai idan ba zai turo ba ki gaskiya kin gaji ya rabu da ke ya kyale ki amma kamar yaya ajiye ki a gida eh, ai bauchi na koma na zauna akan daman aure za a yi ka gane maganan aure komai da komai ya je gaban iyaye na an yi komai tana gaya min haka sai na maza na kira shi a waya ina kiran shi na fara mai bala'i yanda nake shiga ba nan nake fita ba ni kaza da kaza ai yaudara ta za ka yi ce wallahi tallahi ba yaudara na zai ba ana gobe zai tafi saudiya ya kira ita autan kaga ita ta ai ta girme ni ko ba haka ba yanda ta sa nai abin kuma daga baya sai ta zo ta nuna irin ta jajiki jiki sai ta banna ni kadai a ciki ya kira ta yana ce ta bani haƙuri sai ta ce ba matsala za ta bani haƙuri ni kuma na hau dokin zuciya washe gari kuma ya kama hanya ya tafi saudiya yana tafiya saudiya muka zo sai ya ce min kar na zo kano akwai wani shatan waka dan gombe ne ya yi waka irin wata ta ni ba, ba iya waka ne ba sai aka yi waka irin kamar ni na yi za a kai wa mutumin lokacin sai ya ce min in zo Kano a Kano mutumin yake za mu kai mai waka ke ba ki ce kike waka ba ba ni nayi ba amma kaman haka dai za a je za a yi gangan kenan yawa mhm shikenan muka zo a nan muna zuwa bayan ya hana ni fa zuwa Kano na yadda ba zan zo ba kawai sai muka zo Kano muna zuwa Kano muka yi azdan da muka yi azdan muka dan kukkuje dai na ɗauki bidiyon sai ashe ban cire sound ɗin ba ana jin murya na sai na sa a status ina kuma sai saurayin nawa ya gani ya gani sai bai kira ni ba sai kira auta ita yadda wa kenan yake ce mata ai ga wacce wacce abin da ta yi kuma ba ta san da zuwa na kana ita yake yake ko kuma amina yake a lokacin ya ta aminiya ta duk wanda yake gani na tare da ita yake gani na kuma amma a shekaru kowa ya sani ta girma ita amma ina ku haɗa asali ƙawayya ta ce wajen shekara takwas yanzu nake ma magana take zaune irin kaman mun an zama yan uwa tana gidan babana a gidan mu take kamar yar mu haka wanda bai sani ba ma zai ce ya ta ci gaskiya amma dai ita ma tana harkan fim din amma dai ba kamar irin yadda nake yi ba sai ya kira ta yake ce mata wance kin ji kin ji na ce wa riƙayya kar ta zo ta Kano ta kama hanya ta zo gashi gashi abin da ya faru sai ta ce min ita bata ma san na zo Kano ba kuma sai da na kira ta wallahi na gaya mata na ce mata na zo Kano yana Saudiya suka yi maganan da shi shikenan sai na zo ina ta hauka ina bala'i ina cewa me yasa za ta yi min haka kaza da kaza kamar yadda muke da ita ga magana da yake tsakanina da mutum maganan aure ne sai ta ce ita ai kawai bata faɗa ba aka kira mamanmu a gaya mata ran mu ya ɓaci ta dinga faɗa ta ce in dawo gida washe garin da aka yi abin na kama hanya na dawo sai ta zo sai ta mai voice note a whatsapp da ta mai voice note a whatsapp ai ya kyale ni ni ba aure bane ba a gabana kawai zafin kai na yafi ƙarfi na ni yawo na nake so meye meye meye ɗin ta ya ɗauki maganan yi amfani da shi ya ɗauki maganan yi amfani da shi tun daga lokacin dukansu daga ita har shi na ɗauke su na ajiye su a gefe na cigaba da rayuwa na abin da ya sha na ɗan ja baya kenan a harkar fim ba bari na ba ita yanzu alaƙa ku da wuta babu ita shi yanzu akwai yiwuwar ku daidaita kai babu yanzu kina da wani tsaye <laughs> ina da shi kenan masu kauna ki sun ji su ja baya hato ba mijin kowa mijinsa zai aura yanzu ban san ma mijina na wani duniyan ba in suka ja baya ma ruwansu ba ma na suke ba kenan kenan dai za a iya gwadawa yawwa lahiya lau me burin ki a masana'antar kaniwood to burina shine yadda na fara lafiya Allah ya sha idan ina da rabon ɗaukaka in ɗaukaka in gama ta lafiya lau burina kenan amma wasu suna gaɗe gaɗin wai kun fara soyayya da darakta abba dorai <laughs> wayo a awalla yana da mata fa a aurensa ai mun muka yi komai na auren da muna soyayya ai ba za a ganna ba mu matan kani wuta ai muna soyayya an ce wai kara ce kawai kika amma ke ce ke fatan shigowa a ta biyu kai dai bari Yaya na ne mai gida na ne to yanzu Bauchin ko Kano wace kika fi abin Kano to yana kika fi so ki samu jin aure a garinmu ya zauna a ina a bauchi kusa da mahaifiyata to yanzu me za ki ba wa shawara ga 'yan matan da suke shigowa kane <clears throat> an zo wajen shi fim wani abu ne alkhairi ne sharri ne yana da daɗi yana da wahala yanzu idan kika shigo fim kamar ni yadda na faɗa daga farko fim yana da daɗi sosai in kika gani a TV. Ba za ki san fim bala'i ba ne ba sai ran da aka ce action. Ran da aka dasa miki kyamara. A ranar za ki san fim babu sauƙi a cikinta. Kuma gaskiya a cikin masana'antar fim Newt kenan. Akwai na gari, akwai na banza. Shawarar da zan ba da duk wanda take da sha'awar shigowa fim ta zauna ta yi nazari ta san da ba za ta yi tarayya. Ta san hannun wa za ta faɗa idan kin faɗa hannun nagari farin layil hamdu idan kin faɗa hannun na banza shawara ce kamar da kike mace haka nake mace na san me ake zafin abin to ki hankali sai ki yi wa kanki karatun tanusu tunda bayanin ki ya nuna kin tsallake rijiya da baya insha Allah to ta sauran 'yan mata za su kare kansu daga masu yin kantawai? kawai daga gida ne gaskiya shi a fim bai isa in ce yanzu kamar a misali in ce idan aka ce maka soyayya nake yi da mutum normal soyayya ai bai zama haramun ba tunda ga manya-manyan nan duk sun a aure yan uwansu yan fim amma abin da ake gudu shine wannan kan tawaya soyayyan ku in za ku personal wannan ke da shi kuma mu yan fim mu especially mazan fim yanzu zaki zo ya nuna miki yana son ki soyayya zai yi da ke ki sake irin soyayyar normal soyayya kuke amma wallahi tallahi a wanda suke tarayya da shi mutum ɗaya ne zai ce ga abin da na yi da wanci ga abin da wance kaza ce akwai su da yawa ban ce duka ba but amma majority a cikin masana'antar fim akwai su shi ne babban kalubalen fim mu ƙananu ne amma muka san wannan matsalolin ballantana kuma na gaban mu mu in mun faɗa iya sanin mu muka faɗa amma mata dan Allah dan Annabi ku kiyaye idan za ku yi soyayya ku san da wa za ku yi soyayya a cikin masana'antar fim sabila da gaskiyar magana that is gorgeous